صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 27 ga watan zulqa'ada bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda yi daidai da goma ga watan august shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العلى na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na saba'in da biyu a cikin wannan karatu na wannan littafi idan ba mu manta ba muna cikin alkhatima ne mun dauki bayani da malam ya kawo akan jawabi da yake badawa ga waɗanda suke akan aƙidan asha'ira wanda suke raya cewa ai su suka fi kowa yawa a duniya kuma su sun ɗauki kaso 95 na yawan duniya haka suka ce shi ne mala ya ce wannan maganan ba daidai ba ne kuma wannan maganan da suke faɗi ba hakan take ba shi ne mala ya koro bayani a cikin jawabinsa ya ce ai ba shi ba ne abinda magabata suka mutu a kai shi ne wa sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da kuma atba'u tabi'ina wa'annan su ne karni guda uku wa'anda suka fi kowace karni daraja a cikin musulmi da kuma musulunci kuma wa'annan karnin guda uku dukkansu mutanen kirki ne kuma sun bautata wa Allah ne akan irin aƙidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyyatar da sahabbansa akai ne saboda haka za mu tashi a gaban da malam yake cewa wal jawabu an su'al thani amsa akan tambaya ta biyu أن أبا الحسن الأشعري وغيره من a'immatin Musulmina. la yadda'una li anfusihim al-isma min al yace lallai Abu Hasan al-Ash'ari wanda shine Aliyu bin Isma'il bin Ishaq bin Salim bin Isma'il bin Abdullahi bin Musa bin Bilal bin Abi Burda bin Abi Musa al-Ash'ari shine asalin sunansa yana da dangantaka da abu musa